والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله ta yau tana bayani ne game da gazo shu'ubul islami bil yaƙi da waɗanda suka ɗauki hanyoyin jagorancin hada da addinin Allah ta hanyar bayyana da Allah ga hili ya ku yan uwa godiya ta tabbatar ma Allah wannan da yake mamallaki kuma marin jayi wanda yake mai girma mai cilastar da bayi wanda iliminsa ya kewaye dukkan sama da ƙasa da kuma lurarsa ikonsa ya game halittu na sasanni da waɗanda suke cikin tekuna waɗanda suke saman tudu girman allah ya ɗaukaka akan hankulin da yake yi ga masu saba masa da kuma jinkiri da yake yi ga masu yin zunubai da kuma hankuri akan jinkirta musu azaba lallai ubangiji yana rinjayar da waɗanda suka yi aiki na kwarai su kuma azzalumai yana musu jinkiri har idan ya rike su ba za su kubce masa ba lallai rikon Allah mai tsanani ne kuma abin tsanantawa ne tsira da aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko ya zamo rahama ga halittu gaba ɗaya kuma ya zamo shine gyara ya zamo shine shiriya ya zamo shine hanyar jagoranci na kyautatawa tsira da aminci ne ya tabbata ga iyalansa da sahabbansa da masu biyarsa har ranar da za a tayar da mutane ranar da za a yin sakamako a cikin ayyuka ya ku bayan Allah ya ku musulmi ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki wannan da ya tsare kawunan ku da iyalanku daga dukkan wani abu wanda zai kawo muku halaka ko kuma ya jagorantar da ku azabar Allah kuna karkashin kulawar tarbiyya da karantarsuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku kasance cikin mutanen da ke jayayya da addinin Allah ya ku bayan Allah ku sani ka darajar bawa da kuma yadda matsayin mutum da kuma sakamako na al'umma da kuma shiga ga hanyar fasadi da kuma hanyoyin ɓanna da kamawa ga masu aikata zunubai da fitar da mutane waɗanda suke ƙasantattu ƙazabammu kuma a fitar da su al'umma su san su da kuma tafiya ga hanyoyi waɗanda za su kawo mutane hushin Allah waɗanda za su jagorantar da al'umma game da kwaikwayo da yahudawa da nasara da ɗabi'unsu waɗanda suke yammaci da waɗanda suke gabaci ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tsoratar da mu game da haɗarin kwaikwayo da waɗannan yahudawa yana cewa tabbas sai ku bin hanyoyin waɗancan da suka gabace ku taƙa da taƙa sai kun bi su kuma zira'i da zira'i har idan za su shiga ramin damo saboda son da kuke wa yahudawa sai kun yi musu da'a kun bi su sahabbai suka ce ya rasulullah suwaye waɗannan zamubi ta da ta kamu da kamu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shin ko yahudawa ne da nasara manzo Allah ce to suwaye in ba su zakubi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu game da umurni da kiyaye wa iyali da kuma tsare su ga halaka a cikin wannan fasadi Allah yana cewa ya kona suka yi imani ku tsare kanku da iyalanku da wata wuta wannan wuta abincinta mutane da kuma duwatsu malaman tafsiri suka ce mutane nan su ne kafirai duwatsun nan ne gumakan da ake sassakawa ake bauta ma sai Allah ya ce lallai saman wannan wuta akwai wasu mala'iku sai aka kawo sigan ni babu wanda ya ga mala'ikun sannan kuma mala'ikun nan suna da kabri suna da tsanani su kan ba su saba ma Allah cikin abin da Allah ya umurce su suna gaugawa aikata abin da ya umurce su ya inganta cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai kowa ya saurara dukkaninku makiyaya kuke kuma dukkaninku za a tambayi ku akan kiwon da aka baku shugaba mai kiwo ne cikin jagorancin talakawa sannan za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi mutum mai kiwo ne a cikin iyalinsa za a tambaye shi kiwon da aka bashi mata aure ita ma mai kiwo ce a wajen aurenta ita ma za a tambaye ta mijinta da kuma 'ya'yan da Allah maɗaukakin sarki ya bata ta ɓangaren tarbiyya ya ku bayan Allah baya koyuwa duk wanda an Najeriya ya sani lallai akwai wani abu na wata al'ada da ta zuro ta kutso cikin Najeriya wannan al'ada al'ada ce wadda take batatta kaskantattar al'ada al'ada ce ta alfahasha al'ada ce ta ɗabi'u waɗanda duk wanda ya gabata babu wanda ke yin wannan ya kwashe lahiya cikin al'umma face Allah maɗaukakin sarki ya yi ƙoƙari ya darkake shi ya yi maganinsa wannan al'ada shi ne raɗe-raɗen da ke bayyana ana son a haɗa aure tsakankanin miji da miji ma'ana namiji da namiji ko a haɗa mace da mace don su yi aure na jinsiya wannan abu ne wanda ya riga ya bayyana kuma yana nan akan majalisa ana nan ana son a ga menene mahita za ta hitowa idan an amince da wannan to lalle mutane sun kwashe kayansu ga Allah lalle sun kwashe kayansu ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun gwada ma Allah sun kai kuma suna hito na hito ga Allah kuma sun kai Allah ga bango don haka koyaushe wani abu na iya faruwa ga al'umma idan suka halatta abinda Allah ya haramta ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta hanyar hadisai ingantattu ya kusance mu akan saƙon da ke faruwa akan sayinin ko kuma yarjejeniya tsakankanin maganganu guda biyu akan dokokin auren mace da mace ko kuma auren namiji da namiji wannan ba da yawon 'yan najeriya za aikata wannan ba ba da amincewa su ba ba da yardar da su ba aiki na sabon allah wanda yake bayyana wanda allah yake hushi da shi na farko akwai cin dukiyar jama'a ba ta hanyar adalci ba na biyu akwai yanke hanya ka tare hanya don ka yi ami roba ko ka yi kidinafa na wani mutum don ka amshi dukiyarsa ko kuma hanyoyin kisa muna labarin shekaran jiya abin da ya faru a cikin najeriya akwai wani bawan allah makwabci ne da makwabci amma ya ɗoke ɗiyan makwabci a wajen doke ta sai ya yi gudu a wajen gudu yarinyar ta hwado ta mutu kuma ya doke gawa ya tattare ya haɗe wuri guda ya ɓoye sannan ya kira waya ya ce kuma a zo a kawo kuɗi miliyan hamsin lokacin da ya aikata a kawo kuɗi miliyan hamsin mababci ne kuma da sahiya da ta waye da shi aka hito bai ɗan wannan a yi nan a yi nan a je masallatai a je wuraren kawo watsa labaru don a yi bincike a gano ina na yarinyar take duk da shi saboda ga gida ga gida ne tahiya ta yi tahiya har dai sai ya zo ya turbuɗe ta inda ya ga ya dace ya turbuɗe ta bayan an zo ana kwantar da shi ya bada ka bada kaza an kawo miliyan talatin suja a basuwa asiri da ya tonu wajen amsa gaisuwar aka kama shi aka ce lallai shi ne domin lokacin da ake waya an sa wasu su yi cirakin ɗin layi to ana waya da shi ana cirakin ana waya ana da ƙarshe wajen amsa gaisuwar baban ya miƙe tsaye cewa ne ina zargin ka kai ka tafi da diyata kuma kai ka ta bincike ya bayyana cewa lallai ya kwaɗi lallai shi ya kashe ta shi ya wuhe ta shi ya yi kaza kuma shi ya ce a kawo kuɗi yana cikin abin da ke kawo mana matsala a cikin ƙasanmu shine rashin aminci rashin amana rashin yarda tsakankaninmu da mu da mu wa mu wa mu makwabta to idan mutane suka kama kidnapping ɗin jama'a suka kama yanke hanyoyi na wajen inda ya kamata mutum shi bi a hana mai wucewa don gudun kada a kama tuntun ɗine ana ciniki da kuma ana cinikin dankali sannan na uku shine kisa za a yawaita kashi wanda ya kashe bai san abin da ya yi ba wanda an kashe bai san abin da ya yi ba wanda ya kashe bai san abin da ya kashe shi ba al'umma su haɗu su bar shari'a gehe su bar addini gehe su hau dokoki waɗanda suke sun saba ma sunan muhammadu bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne masu tsallake iyaka inda Allah ya halatta maka shine saduwa da iyali ko kuma abin da daman kai mallaka shi ita ce sadaka to tsallake wannan abin na halal tsallake ma halal zuwa aikata haramun wannan yana cikin nau'i na ta'addanci Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku kusanci zina lalle ita zina ta kasance alfahasha sanan hanya ce mai muni Allah madaukakin sarki yana cewa ka gaya musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ubangijinku ya haramta alfahasha shine liwadi namiji ya sadu da namiji ko mace ta sadu da mace Allah ya ce ya haramta shi ya yi ku shi ya kake ku shi ya halice ku shi ka aza muku dokoki ya ce bai yadda da a yi saduwa tsakankanin namiji da namiji ba bai yadda da mace da mace su yi maɗigo ba ku kun zo kun ce za ku halatta wannan abin ba ma halattawa ba auren ma za ku mai sai matsayin doka kwayi ba a kai karasa ba a za masa doka ba a yi masa hukunci Allah ya ce a gaya muku ya ku 'yan Najeriya lallai ubangijin ku ya haramta muku alfahasha ma za haramin hawa ma badana alfahasha wadda take ga hili bayyane wadda ake iya ganewa da wadda ma take ɓoye. liwadi an haramta maɗigo an haramta Allah ya ce na haramta muku wal isma Allah ya ce na haramta muku sabon Allah duk wani abu wanda yake haramun ne Allah bai son a yi shi Allah ce a gaya muku ban sauka ku yi wal bagaya da zalunci bi gairil haqqi ba tare da gaskiya ba Allah ce wa an ku billahi ma lam yunzil bihi sultanan kuma Allah ya haramta muku ku hada Allah da wani abinda Allah bai sabkar da hujjayin ba sai Allah ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma ubangiji ya haramta muku ku hada ma Allah abinda Allah madaukakin sarki bai aikata ba ku sani akan sa hadisi ya tabbata a cikin sahihun Buhari da sunan Abi Dawud hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu duk wanda kuka cimma ya amala amala qaumi ludin shi na aiki irin aikin annabi mutanen annabi ludu faqatul fa'ila ku kashe wanda ya aikata wal maf'ula bihi da wanda aka yi da shi don haka ga ka'idar na hawa yanci alfa'il almaf'uli sannan a samu kuma fi'ili cikinsa don haka in aka samu wanda ya yi aiki da wanda aka yi aiki to shi fi'ilin aikin ya shige cikinsu don haka wanda ya yi da wanda aka yi da shi manzon Allah sallallahu alaihi a ya ce a kashe haka nan hadisi ya tabbata wanda kun ka cimma yana saduwa da akuya ko yana saduwa da jaka ko yana saduwa da dabba wani mallamin cimbo ya bashi lakani ya je ya yi wannan don bukata ce ta biya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shi ku kashe wannan dabba wata rana wata ɗaliba ta same ni a makaranta ta ce mini malam ina cikin matsala ni ce mata min faru ta ce malam abin da ke faruwa ina da akwai ta marayu ce yanzu nan na ƙare na koma gida sai ni cimma wani yana liwaɗi da wannan akwaya yana saduwa da ita kuma ta ganai kuma ta ce malam abin ban mamaki da ban haushi da ya gane ne bai kyale ba kuma bai bari ba don haka malam menene matsayin wannan akuya ta marayu ce ni ce hadisi ya tabbatar da wannan akuya a kashe ta inji muhammadu rasulullahi wanda kun ka cimma ya afka ma bahima dabba manzo sai sai ce faqatuluhu ku kashe shi wa qatulul bahima ku kashe wannan dabba ta dan da ta yi aje zuciya ta yi nishi ta yi lunwashi ta ce to malam bare ta yi gani saboda kayan marayu ne to kaga irin wannan akwai hadari sosai ba ma wai dabba ba ba ma wani mutum ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi. idan bawa yayi niyyar sumbunta yaro da niyyar saduwa da shawa al'arshin Allah sai ta girgiza ta motsa kamar ta hado al'umma ta kashe saboda bala'in wannan abu da karshe sai mala'iku sun yi tasbihi sun karanta kula uzai da kulhu Allah da ayoyi sun yi ta'addoyi na askar sannan al'arshin Allah ta natsu akan bala'in da aka so a aikata tsakankanin namiji da namiji jama'a irin wannan aka ce za a yi mana shi Najeriya irin wannan hoyar da najeriya mu take buƙatar agaji take bukatar wayar da kai take buƙatar taimako take buƙatar kamawa Allah take buƙatar taimakon Allah da agazawa Allah daidai wannan lokaci za a kai Allah ga bango daidai wannan lokaci za a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a yi hito na hito muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana aminci a wannan kasa ya jaye muna wannan matsala hadisi ya tabbatar daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wallazi yatil bahima ku kashe wanda ya yi luwaɗi ku kashe wanda aka yi luwaɗi da shi sannan ku kashe wanda ya sadu da dabba kwanakin maya ma'aikata sun kama wani mutum da cido shekara ce kusan saba'in da wani abu shina saduwa da wani yaro yaron yana rike da littafin da la'ilu ana karatu ku dima wani bala'i aka kama shi yaron yana rike da la'ilun tsoho na saduwa da shi ana karanta wani lakani ana karanta wani wuridi akan biyan wata bukata jama'a duk najeriya fa mutane ke wannan aiki mun kai matsayin da yanzu hitabatun yadda ake karce alkur'ani a karce kashi da alkur'ani akwai wanda ya mutu aka yi bincike an gano cewa kayan asahin rame ramin gaba da duk an ka tona sai a cimma mace sai babu hanyar da ba yi wa mai gadin makabarta ke gaya babu hanyar da ba a bi ba a sanya shi da karshe sai aka kai karshe a yi rami kusa gare shi aka yi ramin kusa gare shi kuma an haka kuna mun sun zo da aka ce a dumbura shakar bayan an dawo wajen amsa ta'aziyya ake hira da matarsa da uwar gidansa ake hira da babban ɗansa aka ce menene aikin da kun san alhaji na yi suka ce wallahi ba mu san wani aiki wanda yake in ba aikin alkhairi ba ba mu wani aiki wanda yake yi illa aikin alkhairi masallaci ya dau nauyinsa shi ke kula da liman aka ce ba shi ba akwai wani aiki nashi wanda yake mai muni suka ce ba sani ba da karshe aka je aka tambayi uwar gidansa ta ce wala bata sani ba aka tambayi amaryarsa ta ce bata sani ba sai dai aka ce to shi a bari sai dai uwar gida ta ce amma shekara su 21 tare da su tare da shi amma yana da wani ɗaki kurya ɗakin nan so biyu da ta shige shi da aka tun da ya mutu a bude shi aka bude an hakunna wuta babu wani abu wanda an ka cimma na muni ko wani abu bayan an fito sai aka cimma wata ƴar ƙofa cikin ɗakin ƴar ƙarama ko kuma ita ma an samu ta kwaɗuwa wurin don haka sai aka ce a samu makullai ana bubbuda an kai saiti da makullin da yake daidai ana buɗewa sai aka shiga an kai da hitila babu wani abun da aka gani sai aka cimma kusuwa ta masai a cikin kusuwan masai babu alamun kashi babu alamun najasa babu wani abu da ya faru amma min faru sai daga ƙarshe wajen tonawa sai aka ce kun kawahu sai aka ce a ɗauko diga aka ɗebe tayis na ana tonawa ana tona sai da aka yi tono mai yawa har mutane sun ce ya wace a ce ga wani abu an gani ana budewa ana yadawa sai an haga ijihi talatin na alƙur'ani nan ijihi talatin nan ijihi talatin su ƙur'ani yake hawa ya kashi sati uku bata wuce ba kayan mu gabatar da wata walima na wani ɗalibi na sati uku an gayyaci taro sosai a cikin gida mata na da awa walima sai guda ashe ta yi cikin shege da ta yi cikin shege sai ta isa likita ya ɗebe mata wannan ciki sai aka yi mata allurar naƙuda naƙudar ta zaburo ta yi saurin haihuwa tana nan wajen walima sai cikin ya zabura sai ta yoci tana yoci sai ta haihi jaririya da ta haihi jaririya sai ta sa abubuwan da ta zo da su ta bumbunce jaririyar da niyyar ta sanya su cikin masai sai zama masa na kwalba ne abin bai shiga jini ya barke mata sai kazimin jini ya sa wata iskokinta ya tashi a fitar da iskan din wannan matar sai ita ta hito cikin yauce sai an haga jini na bulbulowa ga cikinta sai aka shiga yauce an haga gunduwan gunduwa jaririya an haka mata an ka zo wajen ma'aikata da ita wadda najeriya maka wannan duk wannan yanayi ne muke ciki wadu duk bala'in gada muka wa Allah wai bai kai ba wai sai an kai Allah bango an yi hito na hito da shi a je a saba masa ba haka wannan ba da yawon mu ba kuma waɗanda suke da alaƙa da wannan muna kira da su a babban murya su ji tsoron Allah rayuwar duniya ƙarewa za ta duk abin da bawa ya aikata zai isko wannan ubangiji ya ba Allah amsa aikin da ya aikata fa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun akwai maganganu game da tasuwa da ashura kuma lokaci bai isa don haka insha Allah nan ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa Allahu anil khulafa'ir rashidin الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم